Ah, وإذا صدق الله العظيم يوم السلام عليكم alaikum الله rahmatullahi بركم دور barkamu da دا شاك da sake saduwa da kuta cikin wani shirin na fatawa shirin da ke daga nan da murya kan jama'a kai tsaye a kowace rana irin wannan kuma a daidai wani lokaci da wani shiri shiri ne da kowane mako makan gaisa malamai na addinin musulunci domin ɗaukar wani maududi wanda za a sanatar da mu da shauran masu sauraro a kai wanda malaman mu yi alhamdulillah kamar kowane mako Allah cikin ikon sa a wannan makon ma ya ba mu ikon yin haka inda yau za mu kasance da waɗansu kayan Allah a cikin shirin waɗanda suka zara daga lajinar dawa da ke zariya kuma za mu kuma za su yi wani karatu da janyo hankali akan kafafen sadarwa na intanet watan kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu kan al'umma kafafen sadarwa na intanet wato yanar gizo da tasirinsu insha Allah ta'ala a kansu za su yi mana karatu da muje irin abubuwan da ke kunshe da wannan al'amari da haifarsa da sharrinsa da kuma ta yaya musulmi ya kamata shi ya yi amfani da abin domin amfani gare shi da kuma amfani da shauran yan uwa musulmi ko me ya kamata ya kaucewa da abin da shafi wannan abu na yanar gizo ko kuma intanet watan sadarwa na intanet da su. da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya taimake mu da farko kafin shawarar malamai su soma tare da malam bashir lawal muhammad da za mu soma da shi kafin sauran su iso cikin yadda allah malam bashir lawal muhammad idan aka ce kafafen yada labarai na intanet da ko wadannan irin kafafe ne waɗannan da mai sauraro kila yana zai da intanet intanet intanet kuma an ci kafin yaɗa labarai to waɗanda irin kafin yaɗa labarai waɗannan na intanet ɗin da kuma irin dangantakar su da ya ko kuma su da jama'a suke amfani da su. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين ما بعد امام تسوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كما yadda امام ابراهيم cewa abin da ake son a tattauna a kansa kuma ya gabatar da tambaya in an ce kafafen sadarwa na intanet da ake nufi da su to a dunkule muna iya cewa wasu hanyoyi ne na zamani ko na na'ura da ake amfani da su domin isar da sakonni yau hmm. a rayuwar da muke ciki in baka koma a tarihi hmm. na can yana da hanyoyin sadarwa masu yawa da a tashi a tafi hawa babban hawa hmm. yadda a tarihi ana bamu annabi suleiman alaihi salam ya rika amfani da tsuntsaye da kuma sauran dabbobi wajen isar da saƙo. kamar yadda alkur'ani ya bamu labari hmm. akwai tsuntsu alhudu-hudu da annabi suleiman alaihi salam ya aike shi وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون annan Allah madaukake sarki ya bamu labarin cewa annabi Suleiman alaihi salam ya tambaya ina hudu hudu yake bayan ya tara sojojin shi daga mutane da aljanu da kuma tsuntsaye sai ce ina tsuntsun alhudu hudu yake kunku ya zama bai nan ne mutum da ya tafi da izini ba zan yi masa azaba azaba wacce take mai tsanani ko kuma ma zan yanka shi hmm. ko kuma ya zo mini da uzuri wanda yake can hmm. to ba ba sai ga hukunci ya dawo يتي معنى سليمان عليه السلام حق بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الله تعالى da alƙulu da ya ce ya kawo wa annabi Suleiman alaihi salam sako hmm. har ya ce kasar da ake ce mata saba'u hmm. ya zo ya ga wata sarauniya tana mulki amma kuma sai dai kash ba ta bauta ma Allah to ana nan cikin yin wannan yanayin Allah madaukakin sarki ya kawo irin waɗannan kwanaki da muke ciki larabi yana waka yana cewa wal layali min az-zamani hubala muhsalatun yuridna kullu ajibi su kwanaki da suke shuɗe matan adam kamar mata ne masu ciki za su iya haifar ko da abubuwan mamaki hmm. to sai gashi an zo an samu waɗannan na'urori don ana amfani da talabijin ana amfani da rediyo ana amfani da telefon da ake amfani da shi na gida to sai shi Allah madaukakin sarki ya kawo mu sakon da yanzu yanzu nan mutum zai tura ya samu ansa wani zubin ma shi suna magana da wanda yake isar mai sakon shi yana kallon su shi ba yana kallon shi kuma suna magana a tare waɗannan su ne na'urorin da suka dunkula suka ba da intanet a yau hmm. ana amfani da su da manufofi mabambanta hmm. akwai manufa ta yaɗa labarai akwai manufa isar da sakonni waɗanda kai tsaye ba za wani gari daga wata kasa zuwa wata kasa kasashen hmm. nan masu nisa hmm. kuma ba tare da ɗaukan lokaci mai nisa ba hmm. kuma sun kunshi waɗanda ake ji da kunne da waɗanda kuma ake gani kawai ba tare da suna motsi ba sannan kuma akwai sakonni da ake turawa na hoto wanda ya kasance mai motsi dukkan waɗannan kafafe waɗannan abubuwa to sun dunkula a cikin waɗannan kafafe hanyar da ake ce mata intanet hmm. saboda a takaice hmm. intanet muna ce muna iya cewa wata duniya ce a yau mai zaman kanta da ake amfani da na'urori ƙanana hmm. da manya wajen isar da sakonni da sada zumunta da kuma samun labarai ko kuma isar da su labarai wannan a takaice a takaice na'am na tare da darajar na daga matakan jama'a cikin shirin hawa shirin da ake saurare kai tsaye halin yanzu a wannan rana ta talata kuma a daidai wannan lokaci a inda muke tare da watan jama'a ko kuma kungiyar lajinatul da'awa da ke zaria wanda alhamdulillahi ɗaya daga cikin su malam bashir lawal muhammad da ya masa isuwa wanda da shi ke nan mu fara gabatar da wannan shirin da kowane lokaci zuwa yanzu daga kowane lokaci daga yanzu muna sa ran isowar shauran, yan uwa wanda za su ba da gudunmawa a cikin wannan shiri kuma kashin maudu'in na yau watan kafafen sadarwa na intanet da su, kafafen sadarwa na intanet da su. wanda kamar yadda aka sani akwai su daban-daban akwai abin da shafi kamar su facebook whatsapp twitter youtube instagram da dai makamantansu to a malamin mana bayani dalla dalla kama tun daga ta kuma da tushen abin tun daga can baya can baya irin abubuwan da ake amfani da su wajen sadar da sakonni da kuma malam ya danganta ya taho har ya jingina mana da halin da ake ciki a yanzu na irin waɗannan na'urori da ake amfani da su wajen isar da sakonni to Allah ta malam waɗannan na'urori da ake isar da sakonni na intanet ko kuma kafafan sadarwa na intanet ah, akwai alfanu akwai kuma rashin alfanu suna ta mana alfanun mai yake malamai kullum kuke karanta da mu shine a inda za a yi amfani da shi wajen isar da sakon Allah da manzansa da fitar da al'umma amma kuma sai zanto ta wani gefen kuma waɗansu sukan juye a kan sai koma kamar sharri ana abubuwa da suka shafi haka mutunci sun mutunci mutane da makamantan irin waɗannan a kasancewar musulmi komai na akwai tsari akwai kuma yadda shara take fuskanci shi a kasancewar ga irin wasu daga cikin fa'idojin waɗannan kafafen sadarwa ga kuma irin illolinsu da waɗannan hanyoyi ya kamata al'ummar musulmi su amfani da su yadda ya kamata don ko da an zo da su da niyan wata shaɗi ne su su juya abin ya koma alkhairi misali. to alhamdulillah abu yadda addinin mu da musulunci addini da bai ba komai ba mm. idi bayani kansa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba yahudi ya gamu da shi yake tambaye sai yake cewa wai ko wannan wani irin annabi ne naku har yadda za ku tsugunno ku bayan gida shi koya musu hmm. shi ce kwarai da gaske hmm. ai ba maganan ma tsugunno da bayan gida ba wani tsuntsu da kaje ne ya da yawo a sama to sai da annabin nan namu ya mana bayanin ne amfaninsa hmm. alfanansa ga ɗan adam da kuma cutar wanda zai iya mana mun kalli waɗannan kafafi na sadarwa ganin da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su kai sai muna iya cewa ni'ima ne mm. da Allah madaukakin sarki ya mana mm. a cikin su akwai ni'ima gani mm. domin ana kallon abubuwa a cikin su akwai ni'ima ta ji domin ana jin abubuwa da su akwai ni'ima ta hankali domin za a iya rubutu a wani labari ko a kirkiri wani abu ko kuma a tattauna wanda aiki ne na kwakwalwa sannan kuma akwai ni'ima ta harshe domin ana magana sannan kuma akwai ni'ima ta magana waɗannan kafafi na intanet na isar da sakonni ya ake tsammani musulmi ya ci gajiyarsu hmm. ya yi amfani da su hmm. babu wata kafa hmm. ko kuma babu wani ɓangare da waɗanda suka kirkiro waɗannan abubuwan suka yi watakila da nufin su taimaki addinin musulunci ko tarbiyyar al'umma ne kila tana iya cewa dukkan wata kafa ko wata na'ura ko wani sashi instagram ne ba YouTube liegen. Mhm. Ah, ko kuma na isar da sakonni wajen isar da da'awa ko da waɗanda tambaya ga malamai a addini hmm. tambaya abin da ya shafi rayuwa sanin wani abu da ya shafi ilimi na geografiya ko abin da ya shafi wata kimiyya ko hmm. abin da ya shafi wani wanda kila ba za ka iya zuwa wajensa ba mm. sannan ba da musulunci ya umarce mu mu mu ya wanda mm. sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu ya sallama mm. za a iya amfani da wannan da kafafen ya sallama kafa amsa na intanet wajen sada zumunta ne zai iya amfani da waɗannan kafafen yatsa labarai hmm. ko kafafen sadarwa na intanet misali idan yana da jajayen kuma zai ce ma ɗan shi ya je bakin kofar gida duk wanda ya gani ya ce ah, mm. akwai kuɗi akwai kuɗi wasu za a yi rigima nan daga nan kamar yadda mutanen mm. mu suke cewa mm. daga nan har ta tsohon kwata hakokin koyi ko kuma wani ma ya ce maka hakokin duniya ta jira ta ce to yana da wani tosi zan Allah sallama a matsayinsa na balarabe wanda ya zo a cikin larabawa sai yi amfani da wannan dukiya ce mai kima mai daraja a wajen balarabe shi yana da jajayen raƙuma gara hmm. ba gara mutum ɗaya shi da sanadiyar da a ɗibi waɗannan jajayen raƙuma. masu tsada hmm. kamar yanzu misali mutum ce jiragen sama hmm. mutum ɗaya ya shi da sanadiyar to idan ka yi amfani da facebook isar da saƙon allah isar da saƙon allah sallallahu alaihi wasallam isar da abin da zai zama addinin musulunci ya kamu ci gaba ana tsammanin mutane nawa za su mutane nawa suke You're give them za ka samu wanda ba zai iya karanta lafiya da harkar hausa hausan boko hmm. ina yi hmm, kuma yana da dama hmm. kuma yana da dama na larabci aka yi ko kuma turanci wata hanya shi da za a iya shiryatar da mutane da yawa ta waɗannan kafafe idan musulmai sun fahimci haka kuma sun ci gajiyar su. alhamdulillah jama'a masu samu a sha'afa ana tare da girgidon nagarta muryar haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa. ashirin da ke zo muku kai da halin yanzu inda a yau muke tare da malam bashir lawal muhammad da ɗaya daga cikin yan uwa musulmi da ke tafiyar da na da'awa da ke Zariya. nan cikin da kaduna kuma malam yana mana karatu ne akan kafafen sadarwa na intanet da tasirinsu watan kafafen sadarwa na yanar gizo da irin tasirinsu inda malam ta ɗauko mana bayani shi da asalin yadda al'amura suke sai ya zuwa irin hanyoyin da ya kamata mu musulmi mai aiki da su don cin gajiyar ta hanyar da ta dace ta ila yau yana abin da yana da alfanu kila yana da rashin alfanu kuma kuma watakila kafafen sadarwa na zamani su ma za su kasance haka ila suna da abubuwa na alkhairi to kuma akwai abubuwa na lokacin haka baya da ga shi mai amfani da su wacce hanyar amfani su a alaska ta malam kafafan yaɗa labaran na sadarwa wasu sukan yi amfani da su za ka ga musulmin ne amma ta hanyar yaɗa hotuna na batsa ko kirkirar labarai na karya ko kuma fina-finai marasa kyau don ba tarbiyya wanda wannan yana ɗaya daga cikin waɗansu daga cikin illolin kafafen yaɗa labaran na sadarwa kuma a tsarin aikin jarida dai an sa da wata ita ga labari a irin waɗannan gurare in ba an danganta shi da wata kuma wani da aka samu shi wanda ke ya shafi farkon ya tsara da yawan ake cewa conventional media ba kuma mainstream media amma abin da shafi radio jarida mujallu da shauransu to kila kada akwai matsala ciki kila wani ne ya zauna don da ya kawo rashin jikin cikin al'umma ko ya da wata muguwar manufa ko wani mugun tunani na shi ya kira ya rubuta ya tura a nan to kuma gashi mu a musamman mutanen wannan yanki ba ma na ba ko kuma isa najeriya ko kuma yankin afirka hmm. kusan duk abin da gani a rubuce sai mu ɗauke shi da muhimmancin gaske wani lokaci ba tare da binciken ina ne asalinsa ba shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne hmm. daga nan sai a fara kuma ya su zo su yi mummunan illa walau ga tarbiyyar al'umma ko janyo hatsaniya ko makamacin yin wannan hmm. to Allah suka malam me za ka ce akan irin wannan abuwa to kamar yadda aka faɗi da yadda ya kamata ce musulmi ya ci gajiyar waɗannan kafashe da aka yi bayani kansu sannan a gefe guda an yi mana bayani akan cewa mu sani waɗannan kafafe da suke suna mu'amala ne da jin mutum jin ka kuma za a tambaye ka game da shi hmm. suna da alaƙa da ganin ka ganin ka za a tambaye ka game da shi harshen ka za a tambaye ka game da shi sannan kuma hannun ka ne ka rubuta in muka ɗauki abin fara da hmm. Hmm. abubuwan da take sawa ta intanet ko kafafe na yada labaran nan ko kuma sadarwa hmm. ko isar da sakonni ba komai bane ake yi kullum kan yana da ka'ida hmm. yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam kunne yana zina hmm. kunne na zina al-udhnu zina. wa zinaha as-sam'u wa isra'u kunne arewacin Najeriya hmm. a wata ɗaya sun samu mutane miliyan goma sha bakwai da suka yi subscribe waƙoƙi kowannen sanar akalli ya sauke waƙoƙi sun fi talatin hmm. wani ma kana iya samun album guda hmm. na wani mawaƙin da kila ma ba waƙa hausa ba waƙa ce kila ta indiya waƙa ce kila ta turancin ingilishi ko kuma mai kama da haka kila shi ne ma jin wannan ko zai fahimta sai to amma sai da suka samu mutane miliyan goma sha biyu a cikin ƙasa da kuma daya a cikin ƙasa da wata daya a fuka miliyan sha biyu miliyan goma sha bakwai miliyan goma sha bakwai sun sauki mm. kowannen su ya yi subscribing ya kuma yi downloading mm. alal akalli kowanne za su samu ya sauke waƙoƙi talatin cin mm. ɗaya a cikin kuma kuma musulmi a daidai lokacin da kila ɓangarorin da aka sa na addini mm. za su samu bai wuce kila a wata guda mm. a samu mutanen da ba su kai ba su fi dubu ɗaya da kaza ba mm. to ka duba yadda tasiri ba kuma ji ake abubuwa ne na ji ɗauki abubuwan da kafafen waɗannan wayoyin suke sawa na kunne wanda an kira musu abu da ake cewa kwalatin wanda akwai na addini wanda suke sawa ko kuma wanda suke sawa na wabu ka kalli mutane wanda suke sawa kila wa'azi ne ake sawa hmm. wata kalma ce da za ta tunatar da kai wani abu da ya shafi addinin ka ko ka gyara wani abu na rayuwar hmm. in an kira ka shi za ka shi za ta ji sai mutanen mu su ɗaukan wannan sai su tafi su je su ɗauki waƙoƙi su rika sawa ka ga wannan janibin abin da ya shafi ji hmm. in ka shafi abin da yake na gani in mutum yana ji ko yana gani ko ana bashi labari yana jin labarin abubuwan da 'yan ƙananan yara suke shiga suka kalla na miyagun fina-finai da miyagun hotuna da ba ta tsara hankalin mutum zai tashi hmm. kuma ƙananan yara sun iya ɗiban waɗannan abubuwa wanda wanda abun wani marubuci daga cikin ƙasashen laraba yake cewa waɗannan kafafan kan ba abubuwan da masallatai dubu suke yi a cikin kwana a cikin wata ɗaya hmm. aikin da masallatai guda dubu suke yi hmm. waɗannan kafafan suna guguza su a cikin awa ɗaya shi aiki shari ya fi da mm. shi da mm. shi tana da rauni mm. yanzu kaɗan ne ke biye shi abin da ya shafi ɓangaren gani gani kenan to abin da ya shafi harshe harshe hmm. irin miyagun maganganun da ake faɗi, hmm. wani ya shiga kawai gidan ne ya shiga ya tsara wani aliyu ya hmm. mutuncin wani ya ci wanda manzo Allah ta sallallahu ya faɗa mana mahimmancin mutuncin dan adam zan sama ya haɗa mutunci da jini da jini Allah ya inna dinakum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka kuma yawmikum hada fi baladikum hada shahitu hada hmm. abin sun yana magana ne a ranar sallah hmm. yana magana a cikin mata hmm. ranar sallah ya ce lalle mutum shi da duk ya kudura yakin yanzu muna karanta rubutun da aka yi fiye da dubu shekara cikin mm. tana ɗaukar rubuce-rubucen waɗanda mm, mm. a zamanin zamanin tun kafin annabi isa da karno na ɗan harisa irin su plato irin su يبلع ويبقى الدهر ما قدمت يداه فلا تقتل بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه باب ونمرجي فاشي زي مكتب أما أبن لي ربك زي تبقى سي يمحى نسيها يمن نسيها يمن نسيها ba zai duba bincike ba ko bai da hanyar ma da zai iya gano me ya gaske lamarin shi tafi a kan wannan abu da ya kama. Da yake hmm. ka wannan duk hmm. sannan kuma mu dawo janibin abin da ya shafi yadda waɗannan kafafan sun kuma masu masu amfani da sun an tura su ma za su tantance. Hmm. Mu a ka'ida ta musulunci muna da ka'ida ta tantance da bayan. ko da ku dawo misali a ka'ida kafin yaɗa labarai ba da mm. dokokin da kuke da su mm, shi muna da wannan mm. muna da ka'ida me yasa aka samu da ilimin hadisi ne aikin malaman hadisi ne malaman hadisi suke shine duk labaran da ka zo da su su sai tantance daga cikin magana yana cewa da duk wanda ya zo hmm. ya mana magana sai mu hmm. ya ce amma yanzu na zalatin fitan fitanu sun yaɗu to duk wanda ya zo ya faɗa mana magana sai mu ce san me lana ridana hmm. kawo mana mazajen ka shi sa ake da ƙa'ida ta isra'i tantance shi kanshi wanda zai ba da labari sai ya kasance mai gaskiya gaskiya ne hmm. ba ta kama shi da karya ba hmm. idan ya ƙarya shi kenan ba za a kafa kaɓi labarinsa ba zai kasance mutumin kirki hmm. bayan bai karya sannan bai ƙarfi wasu miyagun sayyuka domin so ta mutum yana yin wani abu da wuya ya faɗi gaskiya a wai bahaushe yana da wani karin magana yana cewa wai shi bai hana hmm. wannan karin magana ne hmm. mai hikima hmm. wanda ya san ta sana ga ta hanyar da same shi zo ta ba zai hana wani kuma iya hana wani ba kenan so da kai ka ta duk mutumin da na abubuwan da ka karanta to abin da ya shine ka wannan gaskiya ne ko hanyar kila wanda aka bada labarin da game da shi kila tana da hanyar da za ka iya masa tambaya ba na haka ne hmm. ga abubuwan da na samu game da shi game da shi gaskiya ne wannan hmm. Hmm. ko kuma a'a idan ba ka ji ba idan ba shi ba za ka same shi ba to za ka iya samun wasu wanda suke da alaka da shi ka je ka bincika in wani abu ne da ya shafi gwamnati da bincika ka je ka bincika kafin ka yaɗa ko kuma ka ba wani labari waɗannan wasu daga cikin tunu da nake ciki ne za ka da waɗannan abubuwa sannan a gefe guda mu gangaro tasirin da waɗannan suka yi wa ɗalibai hmm. waɗannan kafafi sun ɗaukacin matsalolinsu a yau sun ba da hanyar samar da magudin jarabawa za ka yi mamaki yaro ɗan sakandare hmm. aji shi biyu a kama sakandare ko aji ɗaya a babban sakandare ko aji biyu amma za a ba shi aiki maki ya zauna ya aikin nan da gaske sai ya je kafin. ya ba shi kuma kawai su shiga ikan da cikin zai su fito masa da abu masa abu ne kuma ya wannan kuka shi ya yi ya fahimta na kamshi da ya ba shi maki kuma da hannun da zanci ma mai kuma nan gaba shi zai ci jarabawa ya mm. tafi university ya mm. tafi kaza ya tafi kaza ya zo kila shi zai rike al'umma ba shi al'umma mm. kada za su wannan gaskiya ta ga dalibin abin da ya shafi jarabawa wannan ya shafi sakandare ya shafi jami'o'i sannan yawo abin da ya shafi kuma ɓangaren yadda mutane suke amfani da su waɗannan sun yada labarai ba yadda ya kamata ba yadda suke zama su cinye lokacinsu a banza za ka iya samun ɗalibi ba zai iya zama ya maka karatu na awa biyu awa uku awa hudu wanda mu a tarbiyya abin da ake faɗi shine ɗalibi wanda yake average wato matsakaicin ɗalibi ana buƙatar su alal a rana ya zama yana da awanni shida da ya ware na musamman su ne na karatunsa na biyu da karatunsa to a yanzu ɗalibi za ka zo ka tarar da shi Mm. wani tunanin kuma Allah ya tabbata irin wannan ma za ga wani lokacin hatta manyan da ke ganin sun mallaki hankalin kansu ya kamata su ja hankalin irin waɗannan masu wannan sai ga su ma an same su a cikin irin wannan sai ga mutum kila zai buɗe wayar sa ya duba irin waɗannan kafafen sadarwa su ga adadin a rana amma kila a ranar ko aya da ta alkurani ba in ba Allah ya kama dole ne misali in yana mai akan to za mu zo inda hatta ita kanta san ai tana da hakan sai matsayin da ita kanta sallar ba a yin ta akan lokacin ta kuma wannan abubuwan ake mutum yana can yana tashi yana rubuce-rubucen abubuwan da ba su kenan ba mm. ko yana karance-karancen abubuwan da ba su kenan ba mm. ko yana jiye jiye abubuwan da ba su kenan ba ko yana kallace-kallacen abubuwan da ba su kenan ba mm. sai lokacin sallah ya zo ya fita bai ma sani ba suna ta a'a ikon ake da daddare ba magana ba ina mun laifin ba magana a'a suna suna conference ne ta ta ta ta ta ta da shi da abokanansa kun ya shafi har da manyan mutane da kowa da kowa mutum ya zo wajen aiki aikin da ya kamata ya awanni hmm. malami a aji haka ka gan shi hmm. yana karanta da ɗalibai amma kuma yana shafi ya fi da waya yana lalata hmm. wanda tasirin wannan a tarbiyya fitowa da waya kawai ɗalibi ya ga kana da waya a cikin tarbiyya na biyu ya za ka iya isar da wajibin da ke kanka sai da aka ɗauke ka amana zo karantar da yara sannan kuma ka zo ka zo kana nan kana baya a wannan fitinin suna da yawa wannan gaskiya ne alaƙa su malam wannan ya sa mun zo shi daidai gaba da wani Allah suka yi tambaya kan cewar kamar wanne mataki ya kamata yara su kai kafin a far su yi amfani da wayoyin hannu wanda wanda na ga zuwa daga irin magana da ke yanzu ko kuma jirgin da ke yi kan irin kamar yaron da ta samu misali ya ce yana ta menene yana da amfani da katin yawa katin hadari yawa to irin waɗannan to wannan ma mataki ko kuma shekaru ya ya zo kamata ta kafin a bashi amfani da wannan gaskiya malaman tarbiyya ba su da wani abu da ittifaki da suke akan cewa da shekarun da za a amma ɗaya daga cikin malamai ya rubuta littafin sai sama suna hmm. siflu kawal mahmud hmm. wato ɗanka hmm. da kuma wayar hannu wayar hannu fassara ce kama da baki in baka fassara ko kuma ya ɗanka ya ya kamata kai mu'amala da wayar hannu a game da ɗanka Mm. to ya kawo shawarwi masu yawa mm. kada ilimu muna cewa a irin halin da yake ciki yanzu kada a ba yawo wayar hannu sai ya gama sakandi mm. gaskiya tsakani da Allah ita kuma mace ni da kafa da za a kai hannu za ta mutu kuma ba aure ce ba idan kuma kila ta kai wani mataki na girma ba aure ba da wannan amma dai yara mata abubuwan da ake jin labarin nuna na suna yi hmm. da wayoyin da hmm. suna da yawa wanda a babi na shawara ne hmm. abin da nake gani daidai gobe don gokwai yadda nake da ita koyarwa da kuma shiga ɗalibai da nayi na san su da kuma yaran da na gani da irin tasirin da waya ke kada a ba yawo wayar hannu sai idan ya fi matsayin ya gama babba a can hmm. hmm. in ya gama wannan ta hankalin shi ya fara samuwa hmm. za a iya bashi sannan kuma wani ne zai kama ta ritaji wani zai samu ta kudin da ta kanta wayan ma wace iri ya kamata a rage akwai wayo yau za ka zo kansu sannan wace kin waya ce ya kamata a bashi shin za a bashi waya ce wacce take da abubuwa applications da yawa take da shirye-shirye da tsare-tsare masu yawa ya shiga can ya shiga can ya shiga can Hmm. ana iya ba shi wayar da bukatar ta ita ce ta isar masa da bukatar ta ta ji kira a kira shi hmm. musamman kila bai makaranta ba kusa yake wakilin ko yana nesa hmm. baban shi na neman shi zai iya kiransa ko kuma baban shi na son ya bada wani sako a gida ya kira shi sai yan abokanan shi wanda ba a ba. amma bancin wannan tausayi ne dalilin wayoyin da ake masu ana tare da gidan rediyon nagarta mai haɗa kan jama'a cikin shirin fatawa a inda muke tare da malam bashir lawal muhammad daga lardin dawa da ke zaria a inda malam ke karatu a kan sadarwa na intanet da tasirinsu wata kafafen sadarwa na yanar gizo da tasirinsu wanda kafafen sadarwa wannan sanannu ne ga al'umma musamman ga duk masu amfani da wayoyi da suke da irin waɗannan harkoki wanda za a iya sadarwa da su kamar abin da shafi facebook whatsapp twitter youtube instagram da dai shauransu da malam ya kama na fa'idojinsu da yadda ya kamata amfani da su da kuma irin illolin da hakan ke haifarwa ta wani gefen tattalin kuma har yau malam ya ga hankalin yan uwa musulmi a irin hanyoyin da ya kamata a yi amfani da su don neman rabota. a addinance da kuma a duniyance kamar yadda addinin musulunci ya tsara Allah subhanahu wataala ya samu dace kuma da fatan Allah ya ba malamin kan wannan jan hankali da ya mana a lokaci ya da za layin waya ga ko masu sauraro ba don tambayoyi da ake da su da kuma bayanan da malamin ke mana tafi ba sun kare ba a'a sai dai don al'adar shirin kenan bayan wani lokaci a akan buɗe layin waya suka ku masu sauraro damar ku tambaya kan abin da kuke karatu ko neman ƙarin bayani ba su ta kamar da aka sani ba masu abu daga kan maudu'in da ake karatu da da za a yi ya zato tana da alaƙa tsaye da ainihin maudu'in ko kuma da malam yi mana watan kafofin sadarwa na intanet da tasirinsu lamurin da za a iya tuntuɓa mu su ne kamar haka akwai ta farko sifili bakwai sifili a shida uku sifili uku hudu sifili tara hudu sai lamba ta biyu sifili takwas daya biyu shida takwas bakwai takwas bakwai biyar sifili da fatan Allah ya samu dace a to ga wani a kan layi hello wa alaikum salam wa rahmatullah wala ibrahim abubakar da kai da manyan malamai na barka da safiya na to ya muke magana

da fata zai sake lalifawa hello hello hello Wa'alaikun salamu wa rahmatullah da wa muke tare na'am muna tare da wa suna hashim muna sauran lokacin waya wani da shi wani da shi wani sun sunna mai yanki Allah shi ce wai kullum kullum ne kai su maka ko kuɗa baka ne. Hmm. zan yi bayan zaki an jima hakan hmm. yana masu mazan waya ne ba kuma wani abin alheri ne hmm. dan ina so malai ƙara da hankali ne, kuma da irin wani na'am to mun gode to mun gode bai da gaske a ah, malam surat ah, hashim to a ah, malam surat hashim kenan to bari mu dauki ni so sai mu ka tambayoyin guda biyu zuwa ga malam a alo hello hello to wannan baya jin bari mu salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi da muke magana ina magana da Muhammadu Kabir ne yammacin garin Amana mai faɗa Muhammad Kabir muna sauran ka Oh, masha Allah, ina malam barka da shigowa wani gudanar mai tashi albarka. Hmm. alhamdulillah ta ne fi daɗi fitowar shi bayanin dukan da ya gaskiya Allah saka da alkhairi kan kamar yadda ya fashe kamar game da waya zuwa yan mata ƙanana haka to malama sauran kamar malama ha game da kan mata gaskiya kanana din nan wanda suke karatu har ma wanda ne ba su kai matakin yin karatu ba zai shiga yi na rama da waya hmm. cikin kwatanni da suke yi da samari to gaskiya ya kamata lalle wannan ya ƙara jan hankali na'am kuma da yanayi harkokin su yaran su tafiya, ina fata alkhairi da fatan zai koma gida lafiya Allah ya sauki fara biki gida lafiya to amin kaman gode malam Muhammad Kabir ah, daga yammacin amana mai madaci watan karamar hukumar Igabi kenan a nan cikin jihar Kaduna to Allah ya malam kafin mu kai ga ɗaukan waɗansu tambayoyi ga guda biyu mun samu ɗaya daga Suraj Hashim a cikin wannan mangi, a yake tambayar cewa kaga ko kuma ce an jan hankali sai za ka ga mutum amfani da wa'ayin kamar kusa da wani zamani sai ka ga da shi cewa lokacin sallah ya yi amma sai mai da amsa cewa ai sallah kan shi yake wa ba wanda ita mai nasiha yake wa sallah ba saboda kuma a ya kani sai kuma tambayar kuma Muhammad Kafir shi kuma yake magana cewar a yan mata yara kanan da fuskanta ba an ba su wai kuma irin maganin za ka ji suna yi tsakanin zaɓen da amma da ka jawo hankali yake ne maka tsara da hankali a kai. tutun fari akan wannan dai shi ne musulmi ya waje ya sa cewa kowane minti kowane sakan kowace awa kowace rana kowane wata da shekarun da ya yi a duniyar na Allah ya tambaye shi game da su kuma ta Allah ta ala ya halarci mutum da ya zo duniyar ne ya zo ya wasa ba hmm. sannan sallah tana ɗaya daga cikin mafi girman ibadu hmm. in mutum ya ce ƙida tauhidi ingantaccen tauhidi da ake bukatar ɗan adam ya tafi da shi wajen sallah hmm. to babu wani guzurin da kuma ɗan adam zai tafi da shi fiye da sallah in waya za ta jawo mutum ya zama ya wadatar da sallah ya tozarta ta shi da amfani sayyidu na umar radiyallahu anhu yana rubuta ma gwamnonin sa wasiƙa hmm. yana cewa in ahamma amrikum indi as-salatu hmm. mafi mahimmanci lamari na a wajen ku shine sallah so daga ku umarci mutane su tsaye da sallah sayyidina umar duk girman gwamnan san arsa masa tsara yana sakaci da sallah to sai ya tuhume shi tashin farko hmm. in ya tuhume shi ya tabbatar da haka bane to daga nan ya sha in ko ya tuhume shi a jikin sai tabbatar da haka ne to sai ya mataki mai tsanani a game da shi to daga sallah ba abin wasa ba ce balle har mutum ya zama ya sa waya yana latsa-latsan waya waya ta hana shi ibada abu da biyu bangare na biyu shine abin da ya shafi su ne waɗannan yan mata mu sani ƴaƴan mu amana ne Allah ta'ala zai tambaye mu game da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa uba za a tambaye shi a game da tarbiyyar ƴaƴansa hmm. ya tare ko bai tsare ba ya tozarta ko ko bai tozarta ba to wajibi ne mutum ya san cewa za a tambaye shi daga cikin abubuwan da suke rubuta tarbiyya a yadda muka faɗi a wannan lokaci namu akwai waɗannan kafafi na sadarwa kuma ga su a hannun mutum a hannu a dunkule 'yan waya ce 'yan karama amma za a yi abubuwa da yawa da ita ka iyaye su ji tsoron Allah a game da wannan na alhamdulillah Allah ta saka da alkhairi a wani shi ma kan layi a bari mu ji wa muke tare da shi hello na ina ne da kabir mai tsoron ina to muna sanan kamalan kabir yawa ina da mutum ina ne

shi yasa ɗaya daga cikin marubuta yake cewa da ƙur'ani da waka ba su haɗuwa a zuciya ɗaya hmm. in ɗaya yana nan tafiye zai koya in ka ga an hanyoyinsa to za kuma Allah madaukakin sarki ya tsare shi da cin waɗannan miyagun abubuwa na kiɗe-kiɗe hmm. to bai ana wannan wasan ba sai hmm. gaba ya da kyau ba hankali ba ne shi kenan sai mutum zai zo a yi ci abinci misalin nan shine misalin da za ka iya bugawa hmm. sai a zuba ma mutum abincin shi a kwano hmm. shi kuma sai bo gudawa a zuba a zuba a ce a ci ta kuma a ce can karan sa amma da kwano da kwano da an ba zai yi ba hmm. to ci waɗannan kiɗa kiɗan a matsayin su ne gudawan su ne zawo amma karance karatun addini da ake yi na tunatar da mutane wanda qur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata na kwarai to waɗannan su ne wannan abincin da mutum zai ci ya rayu da su da fatan malam kafirar mai biro da sauran waɗanda suka samu damar yin tambayoyi a wani shiri sun ji amsoshin tambayoyinsu kuma muna ganin lokaci ya yi da ya kamata mu ja labarin amma kafin nan lokaci minti ɗaya da ya rage zama ba mala a dunkule wannan malam zai ce mai wannan malam kira malam zai yi game da wannan muhimmancin wannan maudu'i da ya mana karatu a kai na kafafen sadarwa na intanet da tasirin su a kasancewar lokaci ya kawo jiki sun shiga tsamanin gare a takaici yan uwa ina jawo hankalinmu babban abin da ya kamata mu sa a zuciyarmu shine tsoron Allah in mun sa tsoron Allah a cikin zuciyarmu za mu iya amfani da waɗannan kafafi ba tare da sun cutar da mu addinance ba ba tare da sun cutar da mu a rayuwar mu ta duniya ba mu ɗauka cewa Allah ta'ala zai tambaye mu a game da su mun ci gajiyar su a matsayin ni'ima da ya mana ko kuwa a mun kafirce yau mu shiga cikin fadin Allah ta'ala da yake cewa alam tara ila da baddalu ni'mat Allah kufran wa halu qawm fi jahannama yaslawnaha laysa hmm. Allah kasance musu su kasance sun mai da ita zama kucilci ma Allah Allah madaukakin sarki shirye su da mutane madaukakin ya ganar da mutane ya kara saukar da zaman lafiya da alheri a cikin kasar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa ah, Allah ya ga malam ah, Bashir Lawal Muhammad mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ladin sakarwa da aka yi da mu da shauran al'umma musamman duk wanda Allah ya ba iko ya sami sauran wannan shiri ya fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu da abubuwan da muka ji kuma ya ba mu ikon gyara kurakuran da suke da tare da wannan lamari na kafafen sadarwa na intanet na da kuma tasirin su ya zanto amfanin da zamu yi da su ya zanto na amfani da kanmu ne a bisa kirba shari'a da kuma amfanar da addinin mu wajen Allah ta'ala ya saka mana da dukkan waɗanda suka ko mana amma idan lajlatul da'awa ta Zaria da shi malam Bashir da ya wakilce su da kuma sharan baki da suka rako malam cikin wani shiri sai abokin aiki na Zubair Abdullahi Garba da Yunusa Ibrahim Shehu Ibrahim Shehu da ya sada da kwatan abokin aikin mu da hukumar kwarnawar gudanar da ta muryar haɗin jama'a kullum sakon kudu ibrahim abubakar da ya jagoranci shirin da cewa wassalamu alaikum يوما أنزينا عليه آباءنا أو